إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بعد كراتمو أولا للتافي ميتان البركة na rihlatul khulud الدار الآخرة na الشيخ دكتور مصطفى مراد malami a kulliyarto a jami'atul azhar muke gabatarwa nan masu kitabu sunna alaman hajji salafiya unguwar jigwal garin jihar borno muna daren lahadi a daren bakwai ga watar bakwai bakwai ga watar bakwai watar rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif arba'miya da arba'in da hudu ta zo daidai da daren ishirin da tara ga watar ɗaya watar junairu meladiya shekara dubu biyu da ishirin da uku mun karatuttuka 177 wanda karatu na 77 jiya ya tattauna adadi da kiyasta yawan aju da majuj da kuma shin suna zuriyar annabi adamu ne shin aju da majuj turkawa ne me yasa aka kira turkawa turkawa don mun tattauna wannan da aka gina katanga an baro su ta baya mun kama maganar katada da ya ce yaju da maju kabilu ne ina jin 22 aka gina katanga tsakaninmu da 21 yayin da ɗayan sun fito kawo farmaki sai aka gine ba su ƙetaro ta nan ba sannan mun shiga bina usaddi gina wannan ganuwa da sarki ne yayi wanda mun kawo ayoyin a cikin suratul kafi daga ayata 93 zuwa ayata 98 to yau karatunmu na 178 za mu tashi ƙarƙashin wannan ayar lammat tashira ko malam zai sharhan wayannan ayoyi da suke bayanin ne ya gina wannan katanga saddu da yake tsakaninmu da yajuj da majuj malan jallan mastashra lokacin da ya yadu fasadu ya ajuj wa majuj barnar ya ajuj da majuj wa tadayqa minhum al-khalq halittu suka kuntatu da yajuj da majuj wa eh, ashaddu mudayaqatin mafi tsananin ah, kuntatuwa sun kuntata mutane sun hana su sakat laja'u ila zil qarnayn wana ayisa baya waɗanda suke makota da yankin ya'juj da majuj barnan ya'juj da majuj ya ishe su kamar waɗanda suke yankin da turji suke ya ishe su ta'asa da su bella turji suke yi kamar wanda suke yankin can ya ishe su barna da yan biyafara suke musu to su ma wayanda suke makota da wancan yankin sun kuntata ɓarnar yaju da maju ya dame su ko da wace suna iya fado musu su cinye abubuwansu su kashe abun kashewa abun da zai ɗauku su ɗauka abun da ba zai ɗauku ba su rugurgusa za mu fahimce shi a cikin inna ya juje wa da musu duna an sai mutane na suka ce to mu fa babu yadda za mu yi ba wanda zai share mana hawaye bayan Allah sai sarki zulkarnai ne sai Allah ya ƙaddara musu sun roƙi Allah sai ga zulkarnai ne har garinsu suna tunanin yaya za su gan shi sai ga shi nan a garinsu hatta idza balaga bainas saddain an gane ko ko kuma sun kai kukan wa zulkar kafin ya zo sai ya ce to zan zo in dubi yankin ku in ga yaya za a yi sai ya zo ya zo ɗinkin an gane ko faƙalar lahu ummatun saliha eh, al'abdu salih shi zulkar naini ko bawon allah ne na gari an gane ko tunda za mu gane shi yana da tauhidi don bayan ya yi wa'annan ayyukan sai ta haza rahmatun min rabbi kaga ya yarda Allah ne ke komai kuma ya yarda akwai kiyama fa idza jaa wa'du rabbi ko ja'alahu dakka'a ko dakkan wa kana wa'du rabbi haqqan wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd wani fi fi suri ba jama'a na wani jama'a kaga yi magana a kiyawa wani kiri mana ya ce fa'allahu ummatun saliha sai cikin wayanda suke zaune a iyakar da suke makota da yaju da majus al'umma na gari cikin sai suka ce ya kai sarki yi inna yaju da wa ma'aju da musulunan fir'aun yaju da ma'ajuj suna barna a cikin ƙasa an gane ko yaqtuluna al suna kashe alitu wa sukunan dima suna zubda jini wa yaqta'una tariq suna fashi suna tsare hanya su kwaci kudi su kashe mutane ko su yi eh, garkuwa da mutane su yi fasikanci su yi fiyade su yi luwaɗi wa kuma suna zaluntar mutane wala yatrukuna nau'an min al-fasadi illa atawbi ya ju da ma duk wani nau'in barna da Allah ya fada duk wani nau'in haram wani ya ju da ma duk yana yi ba wai ka ga mutane wannan yana shaye-shaye amma baya zina ko yana zina amma baya alwali su duk barna ya ju da ma duk suna kowa ya hada ya zalƙar nai ne sai suka ce ya kai zalƙar nai ne halla da laka kharjan shi mu maka wata haraji ay ju'lan wata kaso ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda ka sanya abin da zai toshe tsakaninmu da yaju da majin ga inda za yi katanga mu duk da dabarunmu mu yi na ƙasa mu yi na bulo mu yi na dutse amma suna rugurguzawa tunda har sun gane maganin matsalar in an toshe nan kenan zai zanto sun sha toshewa amma bai ba sadda ko sudda ka toshe abu a suratu yasin waje Allah min bayni aidihim saddan wa min khalfihim saddan ko suddan wa min khalfihim suddan fa amshaynahum fa hum la yusiruna shin mu sanya maka wata toshiya a wani eh, kudi don ka toshe tsakaninmu da tsakaninsu kun fahimci wannan zancen yawwa kala sai zulkarne ne ce ma makkan fi rabbi khairu min abai ko min ajriku abinda Allah ya bani na daukaka ya fi duk abinda za ku bani anan na shirya muku wata ka'ida abinda ka fi karfinta ka kau da kai kai darekta ne a ma'aikata to karkace za ka ɗauki wasu aiki amma sai sun baka albashinsu na wata uku ko wata shida ka wuce ka wuce Eh, abinda Allah ya bani ya mallaka mu ya yafi naku walakin a'inuni bi quwwatin sai dai kawai ku taimake da karfin to al bainakum wa bainahum radma tsakanin ku da su zan sanya radma war radmu shi radmu aqwa fi ma katangar karfi wa adam fi girma wa akbar min as ya yafi sad mewa sad ya zanto katanga na kasa ko na katako ko na azara ko na itace ko na bulo ko na siminti ko na kwankare to shi radmun zai musu ma'ana katanga na karfe ya zanto rodin ba rodi aka saba karafuna aka jera bulo din ma na karafuna kwankare da aka zuba da tokin duk narkakkun karafuna kaga wannan shake kira radmu farradmu ashaddu min as-sadd Balu da wasu suka ce masa wa ma turidu to me kake so a ka a yakin qala sai ta ne zubar alhadid kenan zai zanto a yankin su suna da ruwan karafan nan ku zo min da guntayen karafuna aiki da alhadid yankuna na karafuna fa za babu ala babu sai ya riga aza dutse akan dutse yadda ya azo ana buga kadaka na kara danga na kara kaga ana saka kara akan kara kara akan kara to shi ko kuna ya jera karfe akan karfe eh aha fa wada ba'd ala ba'd ka hay'atil bina kamar gini fi ma bainas saddaini tsakanin abu da ke tsakanin toshiya biyu wa kuma jabala ne inda armenia wa azerbaijan kaga ya fara kama da yankin wannan yanki ne yana tsakanin wuraren armenia da eh, yankin azerbaijan yanki ne akwai tsaunuka sosai Eh, yankin su akwai yankuna a can ne aka samu yankunan da ana wata shida rana bai faɗi ba da sauransu daren su ayi wata shida kafin gari ya waye hatta idza sawa baina sadafaini har sai da ya daidaita karafuna tsakanin kusurwa biyu in an jera karfe ba wai kamar kara ana jeri ɗaya ba za a jera manyan karafuna ba tafiya ɗaya ba yana da da kauri za ku ji faɗin da kauri Sai inda aka jera sai a zuba narkakken karfe a yi tokin da shi an gane ko a samun kwankari a kara wani haka ake azawa ya yi wannan katangar hatta ya ne bai jabalai ne har sai da suka daidaita da gefen duwatsun nan guda biyu wanda sun yi sama ƙala sai ta infako ai auke ku hura wuta hatta iza da ala hunara sai da ya mai da shi kamar wuta kada sai ta a tuni ku zo mun ofrit alaihi qatra in zuba narkakken karfi akai <clears throat> fa masau an mu ba za su su ketara shi ba <clears throat> wa masadau na hunak ba za su su huda shi ba ai min tati ta karkashin sa ta sama ba za su su ketara ba da ya bi su tsayi ta kasa ko ba za su iya su fasa shi ba eh haizu afrahan nuhas don ya zuba narkakken karfe wanda ba zai fasu ba alal hadid narkakken karfe na kwankare akan rodi na madaran karafuna da yalta shiga don yammannu hatta da khala ba'dahu fi ba har karfen sashe shiga jikin sashe yaqulu al-hawfi imam al-hawfi yace inna zulqarnain lalle sarki zulqarnain kafin nan waye zulqarnain ku dubi wanda la na daya zulqarnain ukhtalifa fi ismihi saɓani sabani akan sunansa kila wasu ka ce sunansa abdullahi ban bahaka wasu wasu ka ce wakila mus'ab bin abdullahi shine sunansa wakila wasu wasu ka ce sunansa mirzban ibn mirzaba eh waqtu liba amma in sabani limada luqiba bi ne. don me aka yi wa wannan sarki lakabi da ne? an gane ko don ne lakabi ne a kila sa ga ce li kana bihi karnani min nuhas yana da kaho guda biyu a kansa na karafuna na tagulla na karafuna wa hada ba'if wannan maganar yana da rauni kwarai da gaske wa ila wasu ta ce kan lahu tani yana da wani abu kamar eh, jukwal jukwar guda biyu kamar toliya biyu ko kuma kamar kitso guda biyu eh kamar kitso guda biyu al ghadiratu khasulatun sha'ar ya ga gadira shi ne ta wani yanki ne na gashi min sha'ar na gashi wakila aka ce li annahu balaga karnai shamsi gharaban wa sharqa an kira da zul karnai ne dan ya je wajen kawannin rana gabas da yamma dan manzo Allah ya ce idan rana ta tashi faduwa ko ta tashi bullowa fa innaha tabluqu wa taghrubu baina qarnai shaytan rana tana fita rana tana faduwa tsakanin mai tsakanin kawannin shedan gudana, guda biyu an gane ko eh ah. to kai goro ne to dauki fula ka zagaya daga nan zuwa bakin kofar nan nan kuma ah, malayin su ɗauki kunan da da tsaganan zuwa nan a nemi taimako in kun cire kuɗin data gulab na gefe-gefe nan a sai wurin suna aiki ba na gefe-gefe nan a ai an sace laifin masu kwana ne za a sai gulab a sa ba da nan an yi magana ba kun taba ɗaukar na'ura ku yi magana a masallaci ana sace gulab? ya? Eh? to ku da kuke limanci a masallacin nan babu bambancin ku da masu limanci eh, masallatayen bidiya ban taba ganin an yi sallan asubahi liman kowa ya ko tuya ku yi wa mutane na shayar ko sahu masallacin nan ka zo ba a sahu mai kyau a masallacin nan da asuba saboda haka ah, don a ce an makala gulab a bango wasu suna cirewa ai sai in ai asubahi ba wai da na'ura eh, ba na'ura ku ringa bari malam adamu ba sai ku ɗauki na'ura a yi nasiha masu sace gulab a masallaci sannan kuma ku riga tsari da yawa wai da ake asubahi da su ba a sallah da wani, in ka zo ga ana sawa masallaci na ba wani tsari yanzu ba don albarkacin karatu ganin da wuce ba ba za a taɓa yin sallah a masallaci na limai ya juya ya yi wa mamu nasiha ba saboda haka a tara abin da akwai ya an cire kuɗin data malam ibrahim baba ne an cire kuɗin data baka canjin ka sayo gulof ka zo ka sa na a bango na abin da aka samu bangon ciki yana dubu ba bangulof ɗin na bangon sun fi arha'i ɗari uku ɗari hudu ɗari biyar biyar za a saya kuma ba kai ne liman ba da asuba a yi nasiha duk ran da aka ga gulof ɗaya babu to in mun zo sallah za mu kwana uku muna alkanuta a kan gulaf daya eh, wanda ba mu ba zai zo masalacin sace gulaf ne duk mu ne lafazi na gai sheka da na sun kana da ma kai za ka yi jawabin kai akwai lafazi magana wadanda garabul ba <laughs> wannan kenan na'am na'am masu zagaya sun zan zagaya wani suke fa yanzu ma na manta ba kuɗi kowa ya kai sabon tsohon sabon ya zo ba ina mai kuɗin ɓoye to ai su su ne suke da kuɗin ɓoye abin da aka samu Allah sa albarka eh, eh, sai a ba wa malam babani wannan asusun sun abunan guda don sai mun fara maintenance mu rarrabar da kwamiti ɗin daban-daban to shi ga na sai a toshe data an daga gaba duk wanda Allah ya hore sai mu nemi taimako in sabon ya zo eh ko kuma ya daga an cace wa da karban tsohon to shi ga na <laughs> yau ma Najeriya ta neman sabon babu su da na kan tsohon to ga abu za su ba ka yi yanzu za su ba kalan gaba <laughs> Allah ka mana sauki Allah ba da ladan shike barin ba sha matsayin data amma Alhaji Ibrahim an zo an dawo abu ya zama normal don ko ku ya aika doye in kudi ya yi lokacin sai sai a zagaya a dare abin nan na kace mai eh a yi tsari a sai bulan to shi ke nan bari wani tsari to ko irin na dari uku uku ɗin ko na ɗari hudu a ah, kariya kana harara na ne malam ma'azu za ka sai gulab daya ka kawo an baka kwana ah, za ka sai gulab daya ka kawo eh eh <laughs> na na kanka wannan <laughs> kai za ka zo ka sa to yanzu garan ku biyu aka daya Allah ba da lada to za ku yi mintar shida da bazi Allah muku albarka eh ku kuma nan guda biyu jebe nan Allah ba da lada eh, Allah saka da ne daya biyu uku hudu a nan Allah ba da lada mun gode Allah samu ba mizani Allah ya albarka sai na ne na'am bulama za ka sai biyu jazakallahu bil janna bana ma albanna ku ga sai guda biyu eh guda biyu kana a mun ba ka rana da rana sora sora biyu da kankana ba ne ko ya tsara guda aure bai mu bari eh eh ana mubarak za ka to shi ke nan zai kawo da sauran sauran kuma ku bari allah ba da nada mun samu masu mana hudu Allah sa muku a bezani Allah ƙara muku arziki da buɗi da imani da nisan kwana mai albarka wayanda iyayen suke raye Allah sa musu albarka kuma wayanda iyayen suka rasu Allah ya musu rahama Allah ya muku albarka a sha Abdallah na gode da madadin yawonka don kai ne shugaba eh, Allah ba da lada Allah sa da lada yawa ka kai ka ba da shawara ka ga mu wurin Allah sa ka da alkhairi Allah muku albarka Allah muku albarka Allah muku albarka Allah buɗa mu don buɗin ku shine buɗin sunna din gaba daya ba za kai na barka kai za mu zo ku koya mana tsalle tsalle kada kai chapule ne shi eh, mana shayu ga shi nan eh a gefen nan malam abubakar ce kawo ka gane shi da lafar lukman ibn yusuf eh, eh, abubakar ce kawo kuma dan malam muhammad mai kuka Allah musu albarka gaba daya amin su mamin baban masallaci ya gode shi ba yayi addu'a to mu da karatu yawa malai ci gaba da cewa muna cikin bayani akan zulkarnaini ko wasu ke tana ta wasu zulkarnaini don inda rana take faduwa akwai kawon shedan inda rana take kullowa akwai kawon shedan ana ta wasu zulkarnaini ya ziyarci kawannin shedan guda biyu don ya ziyarci mahribar shamsi mafadar rana da a shamsi mafitar mai mafitar rana yanzu ma'azu ka fita a cikin tsarin kenan to shi kenan <laughs> Allah ya muku albarka wannan kenan malai ci gaba da cewa ah, wa malaka ma baina kuma min al-ardi kuma ya mallaki yayi mulki tun daga mafitar rana zuwa mafadarta kowane kasa ba shi da limit da lokacin ya zo Najeriya sai dai Buhari ya durkusa ya gaishe shi Eh, mulkinsa ba libya a gane ko ba lantarahi ya dai nijar ba zan zai zo abuje ya ɗibi gaisuwa eh, ya mallaki tsakanin nan wa malaka ma bai rawa min al'arzi wa hazal ashba wannan shi fi kama da ma'anar eh, wannan shi kama da ma'anar wasu wasu da jana can zulkar ne ne da shi bai ka'a ba madobi tafsirin zalul masir ya rayu shekara 200 kafin rasu to kowane karni shekara na dari zulkarnai ne ya rayu karni biyu shekara dari biyu haka wasu ka waktu bayan sabani hal kana nabiyan amla shin zulkarnai ne annabi ne ko ba annabi ba wasahi magana mafi inganci annahu lam yakun nabiyan bai kasance annabi ba wala rasulan bai kasance manzo ba wala malakan bai kasance mala'ika ba wa inna ma kana abdan salihan bawa ne salihi malikan sarki ajila ajali wa huwa ahadul arba'a shi dai ne daga cikin mutane guda hudu allazina malakul ard wanda suka mulki wannan doron kasar eh akwai mutane hudu da suka yi mulki wanda mulkin sun mulki doron kasa gaba daya so hudu ne wa haula arba'a minhum ithnani mu'minani wa minhum ithnani kafirani in ka je ka duba abinan da an kawo wannan mala ya ce wa'annan mutane dinnan da mala ya ce su yi mulki dinnan su guda nawa su guda hudu biyu muminai biyu kuma mai kafirai biyu muminai biyu kafirai an gane ko sai ya ce وهو أحد الأربع الذين وهؤلاء الأربع منه إثنان مؤمنان ومنه إثنان كافران فأما المؤمنان أما مؤمنين هدابيو فسليمان شنو النبي سليمان عليه السلام وزل القرنين ده ذو القرنين سليمان من جنرال جنرال الجنون نعم to kaga soyin mulki wanda ya shiga tarihi da zulkarnain wa amal kafirani amma kafirai biyu fan wa bukta nasar da bukta nasar littafsiri don tsarin bayani je ka dubi albidaya wa nihaya jinsi na biyu shafi na 95 da 96 eh, na mun ji mala ya mun ji wannan ba shi da albidaya wa nihaya ko yana so ya duba za zaka ba shi aro da? Eh? ba da shi yana da albidaya wa nihaya eh, kashi biyu ina so in sayar da ɗayan sayan muguni na ibn qudama al-maqdis wanda yake so ya je sayan muguni na ibn qudama ya kawo shi a bashi kace da zaka sayo <laughs> eh aina wakenka aina wakenka ba mu raba wake a majalisi ba <laughs> ko ga shi ne ya eh? an ga kayi alwala ranar tsakanin magariba da isha ko kashi alalai da waken ba ce da karatu mu muka san karatun mu <laughs> malai ya ce ya ƙolo alhaufi imamu alhaufi ya ce ina zalkar naini lalle sarki zulkar naini lamma a yana zalika minhum lokacin da ya ga wannan abun daga gare su ga agajin da suke nema in alaga sai fice ila ma baina sadafai ne ko zuwa ga tsakanin kusurwa biyu din nan sai duba inda suke so a toshen fa kasa ma baina ma sai sa kem ya auna tsakanin su ya auna wa wafi mun kafe turki wurin yana karshen turkiya mimma yali mashriqar shamsi Eh, kaga kwatancen da jiya muhammad sabo ya kwakulo mana haka yau yana nan malam muhammad zo ka zo na sanar iri ga ganin ka nan don kaga wali ba nan kai za mu rika kalla mu yi dare Allah ƙara lafiya <laughs> binciken da kai mana kan zurkan maini nan wurin ya zama haka don malai ce mafitar rana haka yawon gabas yawa ni na ɗauka ma jiya da daddare da ka tafi za ka ce za ka sake zuwa wajen ma ka ga wasu abubuwan da ido wani ke da wani yana duba da jirgin karka zo ka yi dane dane ka ga kanka kai a wurin barin ga maka wani ke da sai malam ya ce sai ya je wurin yana bangaren mafitar rana fawajada ba'da ma bai ma huma sai ga nisan da yake tsakanin su mi'ata farsakh farsakhi dari eh waja'ala falamma sha'a fi amalihi sha'a anan yani bada'a lokacin da ya fara fi amalihi aiki wannan katangar hafara lahu ya tona katangar asasan foundation don ba a fara yin katangar daga na karfen daga sama ba da ya fara shi daga doron ƙasa suna iya rarake ƙasar yadda gafiya take rarake rami ko kurege a yashar an gane ko ya eh, sufu da ta ta fita ta sai da aka tona ƙasa Allah da ya san mita nan suka tona aka binne wannan kwankare na ƙarfe tun daga cikin ƙasa sai ya fito yanda ba zai raru ku ta ƙasar wani. ke hatta iza balagal ma a kasa ba da aka yi tonon sai da aka kai inda ruwa yake kamar damuwar ka tona kaje inda ruwa yake haka aka yi wannan tonon ja'ala arduhu 50 farsahan kuma ya sanya fadin katangan ba wai irin bulo inci shida eh, a zo a yi masa filasta inci kaza inci kaza ko inci tara a shaurin ma ya kai kai hamsin kaga wannan ba karamin kauri ba ne an waje ala hashuhu sai sanya kankaninsa a sahur duwatsu wa inuhu tabo ko simintin da aka zuba annuhas karafuna ne ya zabu aka yi ta narkar ruwan karfe ana cike tsakaninsu wannan kenan kuma yusibu alaihi sana sai a zuba a kai fasara sai ya zanto ka annahu irkun min jabalin kamar wata jijiya ne na dutse ta tal'arzi karkashin ƙasa ثم علاه سانن سي دغاش وشر وشرب وشربه بالزبر الحديد وشربه ينغنتاشي ما ينغنتاشي قارا مسا قرفي بزبر الحديد دا ججرجرون قرافنا اتيني زبر الحديد ايه اها والنحاس المضاب da ruwan karfe narkake waje ala khilalahu ya sanya tsakankaninsa arkan eh, arkan wata abuna jijiya min nuhas da tagulla fasara sai ya zanto ka annahu burdun kamar burdun hibara kamar in ka kalli katanga zagaza kamar burdun mayafi ne kebara mai zane-zane mai dizani shi hotonsa da na kawo jiya yadda masana suna suranta in ka kalli shi za ka ɗauka kamar yaji ne na kwatano bari ga akwai mai irin sana a ba mai irin sana wa umratuhu jansa wa sawadu da bakinsa wa umratu jansa wa sawadul hadid da bakin karfe fala ma faraga minhu ay eh, loti ya gama wa ahkama ya eh, eh, yi sa da ahkama ya sai fice a'idan ya koma ila jama'atul insu wal jinn zuwa ga jama'ar mutane da aljanu wayannan bayanan dubi a taskira na imamul qurtubi rawal bukhari ana rajulan qala lin nabi imam bukhari ya roci hadisi jama'a shin akwai wanda ya ga katangan kware kuwa don imam bukhari ya ka hadisi an rajulan qala lin nabi wani mutum ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ra'aytu sadda na ga wannan katangan eh amma me shi bayan ai jama'a eh yace wa annabi ya ga katangan kana magana Muhammad tsoho to shi kenan yace na ga katangar qala sani yace wa kai kaifa ya yi kaga katangar qala sai yace mislul burudi al muhabbar kamar mayafi ne meme mai design design qala sani yace kad ra'aytu tabbas ka ganshi haka yake kaga wannan imam bukhari ya kawo cikin kitabul anbiya babin kissar yajuj wa majuj kenan in ka tambaya ana iya zuwa ana iya ganin in Allah ya kaddara zan gani zan yadda ake ganin dajjal tamimu dari ya ga dajjal da wasu haka nan yanzu shi kuma da yazo ya ga annabi ya ga dajjal a wuri kaza annabi ya kareta ba har annabi ya amfani da mimbarin sa yanda imamu azza imam muslim ya kawo a cikin babu zikirin jassasa a cikin sahihu muslim har annabi ya bada mimbarin sa wa tamimu dari yana fadan yadda eh, igiyarwa ta yi wasa da su ta kada su da yadda suka haɗu da dujjal da tambayoyin da ya musu a karin eh, kogin tsabariya da binan baisan da ire-iren haka kuma a nan kuma cikin bukhari kaga wani ya zo gaba gadi ya gaya annabi ya ga wannan katangar annabi ya ce yaye ne ka yi modify ɗinsa yaye ne sai ya ce kamar mayafi na yaji wanda yake da zane-zane annabi ce tabbas ka gani da yiwa shi annabi an ba shi labarin haka ko Allah ya taba nuna masa don min babu aula ma ya gani tunda ya je sama ya ga wuta ya ga aljanna da zai iya ganin wayan abubuwan da suke doron kasa sai annabi ce tabbas shi ka gani misrul burdul muhabbar qala qarra saboda haka yanzu wannan ya baka siffar sa shi yasa ka je ka nomi nihayatul alam naka za ga hoton yadda ya dace ya zama da kai ma in kace za ka yi kokari ka je ka gani to babu laifi sai dai ka da ladan ka je ka ganin, amma dai ka san tarihi eh kai yanzu malam Muhammad tun da dai baka sa aure gaban ka ba ko za ka dau wannan za ka lashi wannan za ka sha wannan alwashin ko ka canza shawaran auren ne daga zai zuwa yi eh, yadda ko miliyan da ribi ba zai aure ba ba za ka yana amma sai mota yi eh, a gane miliyan dari aka yi zama miliyan dari uku to yin an sa miliyan dari uku a wurin zai eh? <laughs> amma yanzu an baka miliyan ɗari uku an ce to kai auren nan da wata ɗaya zai ya yi kaɗan gana sai an juya kudin suka eh? kudi mai zaka gina Thank you. wai ga aka yi ta ci na ɗaya za a ba ka miliyan ɗari uku za a ce to ka shirya ya aure nan da wata ɗaya ɗaya? ta yi musabaka ta ci na ɗaya <laughs> wannan sai ka zo da shugaba abdullahi dubu ɗari biyu miliyan ɗari biyu ne ya wai sai ya juya wai don aure wai rike mace akwai damuwa miliyan ɗari biyu nan sai ya juya Allah ƙara lafiya eh, muna samun fikiwa wajen ka yi ma'ana in kana da kuɗi karka yi saurin ɗaukar mace ko ka biya musulmi yawa alal akali ka yi wata na ko shekara nawa shekara daya yawa kana da miliyan ɗari uku kana kwanan goro ana eh, bisi Allah ƙara lafiya wannan kiran Mana ya ce Eh, kun ga wani mutum a zamanin annabi ya gani <clears throat> wa qad zikira an ambato annal khalifata wasit ba'atha ba'da umara'i wani da ba nan kwana ko shi ma ya je dubo mana ne ba mu sani ba wa qad zikira an ambato annal khalifata watik lalle cikin khalifofin abbasiya a wani ana cewa khalifata watik shi kuwa ba'atha ba'da umara'i ya taba tura wasu sarakunansa ya hada su da runduna ya shi kawai su je su gano masa wurin wajen haza ma'ahun ya kimta musu jaishen runduna bataliya-bataliyar sojoji ya bayar da kayan abinci kasan can ba za ka ce kuɗi ba don kaga in ka je yanzu an ba kuɗi ma kaga da tsarin zai kari da yawa ba masu kosai eh, ya tura su da runduna mai karfi ba baka jingina eh, yawwa yawwa eh, eh, jingina da bangon yawwa sai ya tura su an gane ko eh, yara wancan wurin yawwa a kai gefen can yawwa sai ka jingina yawwa yi aha sai mala ya ce ya kimtsa musu jaishar runduna kasan tafiya wannan jirgin sai da runduna za a yi haɗu da yan fashi za a yi haɗu da zaki za a yi haɗu da damusa an gane ko duka ya kimta musu wayan nan da yana caji ne yana caji yana aiki ya kimta musu runduna an gane ko da ya kimta musu wannan runduna ya ce su tafi eh wa kataba lahum ilal muluki sai ya rubuta musu wasiƙa zuwa ga sarakuna eh. a <laughs> ah, tayar da wani yaron don na fi sun da taɓanar su bengira wannan na kwanci na kutashe shi Na zai dungun bengira na to gara ruwa sana ga matasan duk sun jingina ba sana da taron <laughs> eh, eh, gabar da majalisi ma jingina malam baba ne eh, ya tura runduna tare da su kaga su raka su amma yadda aka yi sai wani tsari wa ka kitaban halifa wasu ya rubuta musu wata wasiƙa ilal muluk zuwa ga sarakuna yuwassilunahum rika raka su min biladin ila daga gari zuwa gari in sun zo garin nan sarkin garin nan ya hada karu da rundunar su yi musu rakiya su kai su gaban sarkin da yake gaba haka har su iso wajen eh, ina ma kai ma kana cikin runduna a lokacin fa yakshifuna an khabari su bincika masa labarin wannan katangar Wayan yanzuru su duba kaifa banahu ne ya zulqarnaini ya gina wannan katangar wa ala ayi sifa ko akan wace sifa ne haka kace da kai shugaban kasa Najeriya kamar za ka tura duba maka ka nemo ka tura ka mu turje tukuna <laughs> wannan kenan a duba katangar da me aka yi kuma ya siffar sa wayan atuhu lahu kuma in sun zo su siffanta masa katangar idara da wa'in sun dawo tawassalu sai suka tafi min biladi ila biladin garuka zuwa garuka wa min eh, malikin ila malikin daga wani sarki zuwa wani sarki hatta wasalu ila har suka iso wajensa wa ra'au bina'ahu sai suka ga ginin sa min alhadidi na karfe wa min nuhas da tagulla sai suka ga ginin na dutse da tagulla a yanzu muna bakwai da talatin da biyu akwai muna cikin karatu akwai wanda yake bi mu a wannan ya tura ya ce assalamu alaikum akramaka makala yana neman agaji don Allah tura ma account number zan turo kudin gulab biyar insha Allah ayi wa iyaye na addu'a to yana bi mu a wannan ya ce ɗalibin ka kuma kanin ka abu amma ya eh, abu amma mai kibi to shi ga shi ya turo sa a yi saman nan eh ko ba ka ba ya sama bene bene ba za mu saba masu kwana a sama su yi karatu su yi kishin su san kula kusa to shi kenan sai a sa su a haraba kuma ga abu da da za ku lawa khairu ya eh gefe nan gefe nan Da cikin magana to eh mu ga cikin masallacin rahoto kuna lailawa wa naharu asawa <laughs> ya hamsa ya ce aha sai suka su siffanta masa wannan suka ga ginin min al'adi da karfe wa min an-nuhas da ruwan karfe wa zakaru anna fihi babun aziman su ko sun ambato a jikin ginin akwai ƙofa mai mai girma akwai babban ƙofa a jiki an gane ko akwai wata babban kofa a tsakiyar ginin to bari mu ji kofar ya yake wa alayhi akfanun a jikin kofar akfanun akwai kwado ba kwado na kwamba na frog ba na karfe eh, na kulle abuna makulli ko ya makulli ki dan ko shi mabudi to akwai faɗo a jiki makulli azima manya wa a maki din ne ya yi gaba da shi ya tafi da shi da ya bari wani dan karambani zai da ya bude <laughs> kasa da adam <laughs> akwai ne in ya ga ana ɓoye wani abu zai ce zai je gani abin yi ne <laughs> eh, wa annahu banahu kuma ya gina wannan katangar muhkamun da kargo shahikun mai tsayi shine shahib munifun ko eh, munifun mai tsayi jiddan kware da gaske au suka ga baƙiyatan lamin har ga sauran bulo da aka yi aiki da su sun gani eh, sun ga sauran bulo da aka yi aiki da shi a wurin na to ba ka gama jinin gaba kace da an kawo maka sai mu je mu riga gani a jikin ɗakinka sai mala yace aha wa ra'u baqiyat sallama suna da sauran bulo wal ala da kayan aiki kayayyakin da aka aiki da su da ragowa wal amal fi burjin da wani aikin da suka yi fi burjin a cikin wata burjin ko kace ganuwa ko kace tudu a sharqiya na gabas a shimaliya gabas a shimaliya maso arewa ko gabas eh, gabas a shimaliya maso arewa sun mara da wuyi labiladin sannan suka dagarinsu hasan da alwata akwai kyamara da sun ɗaɗɗauka wakanin ghaibatuhum tafiyar da suka yi a kan dawakai akan mai aftara min sanatain sun fi shekara biyu suna wannan tafiyar wa a hawalin sun ga abubuwan firgita wa ja'ib da abubuwan ban mamaki tafsir ibn kasir suratul kafi albidaya wani haya nihaya na biyu shafi na ɗari da sha'u za a ga mai wa zama abubuwan ban mamaki da suka gani ɗan a can in ka je ka duba na ka eh, albidaya wani ya wani su yanzu albidaya wani ya nan zai fi dubu saba'in tamanin eh ba zai fi ba ko ba zai fi ɗari ba ya eh? to wakanar wazin ya kasance mai yasa sarki wazin mai yan shi. mai yan barkashi kai yana number sai shi ah bakar kare har kafin masha Allah Allah maka alwa me ya tsine shi har ya tura zakaru a jalu ba wannan katanga me ya zafi karra ajin nau ya gani ne a mafarki ka anna sanda futi a kamar wannan katangan an buɗe <laughs> to kaga hankali kaga shugabanni adalai har suna ganin matsaloli na bangon duniya ba salamu alaikum salamu alaikum har suna ganin matsaloli na can ma a ji a gama shi ba na najeriya ko na kasashensu ba matsaloli na can ma aje a gama da shi tukuna to shi yasa hankalinsa bai kwanta ba sai da ya tura wadda shi abu amara ya gida a aiki Allah maka albarka kaga a kawon ko? Eh. to Allah ji gan iyayenka ka tura ko? Eh, to in ka tura sai ba a kwamiti sai su saya Allah kai ladan wa iyayenka kuma ya albarkace ka ya albarkaci 'ya'yanka da zuriyarka abu amma daga wani gari kake wani ba da kifi ba to kana biyu ne eh. abu amma na suna ne ko kana da amma ɗin da gaske kai abu amma ɗin na laƙabi ne ko kana da amma ɗin da gaske ka yi aure ka aihu na gaske laƙabi ne eh. to ashe sai goro ne kenan to Allah ya aurar da kai ya baka ummu ammar kwaifi abu kwaifi ammar ka zama abu ammar ya ƙara maka arziki da buɗi da imani da nisan kwana mai albarka barakallahu fi na'am mu shiga wannan karatu eh eh na'am malai ya cire gaba da cewa sarki ya yi mafarki an buɗe wurin jama'a <laughs> to ga gani fa arsala rasulahu sai ya tura dan aikinsa, sallam a turjuman sallam mai fassara yanzu kai yau in ka yi mafarki kai jijita jita an buɗe wurin za ka tsorata ko za ka tsorata menene na tsoro ba ta ba ta dujjal ya bayyana ba annabi sai ya gama da shi kafin ya ji jama'a su yi su an gane ko eh, babun ka jirgina ta can dawo don ga baka fi baka daɗe da dawa da ce ba muna jin daɗin da samun muna muna samun ku Allah ya kara muku lafiya da nisan kwanan ga albarka to kun ga sai tura aje a duba ka san ba a rena barazana aiki wa kataba lahu ila al-muluk ya rubuta masa zuwa ga sarakuna bil wasati bihi yana wasiya a da wayannan runduna a riga wa ba'atha ma'ahu alfai bagl wayannan tawaga da za su tafi sai da aka raka su da alfadari dubu biyu ta amiru tsamo wani alfadarin suna dauke da abinci a bayansu kayan abinci wanda mutanen nan za su ci don alfadar za su rika jin karmami da ciyayi a jeji wannan ke fanta hau ila da'ini suka tafi wasu birane khirab kango wayar lafi kana ya juwa ma ta rubuwa su ne wurin ma ya zama jeji ne amma yanzu har yanzu kaje baya baya tsoron da abu don ya ju da majuji da suna tabbin wajen don yawan suka tattake wurin har yau baya tsiro an gane ko don yawan taka da tsebi kasan tako ko shi ya sha yana kashe hanya ya zama tsiro wajen tsira ba ka babu tsiyawa hanya to ba lantara tako ya ju da majoki shi ne kenan min zalikal in ilala to tun daga lokacin don yawan yawan tattaki da suka yi a wannan yanki har ya zanto har ya zanto don yawan tattaki da suka yi a wurin har yau wurin ba ya ciyawa ya zama kamar hanyar malam adamu hanyar mutanenka hanyar wucewar shanu mai wuce can burtali to wannan burtali ya da ba sai Eh, har ya zanto babu abin da yake tsira a wannan yankin sun manta hausanan suka iso ilahi su zuwa ga wata ganuwa karibi min saddi kusa da wannan katangar fawaje da kauman rufe wani window shi yake ba da fawaje eh, yanzu ka bude ne to fawaje do sai suka samu wasu mutane ya arifuna bil arabiya ko

wa masaji da masallatayya to da kuma an ce maka wancan laye ka na yin huna don jahilcinsu ba su ma iya gane magana ya za a hada su to ya za a ce ba su gane magana nan kuwa an ce har hada shi alkur'ani yawwa wancan a zamanin zulkar ne amma a yanzu bayan zamanin zulkarni da shekaru dubunai su ne wanda wayannan suka yi balaguro a wannan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasu annabi eh wanda sarki wazir ya tura sai suka je suka same su wuri ne masha Allah ya zama gari eh sun iya larabci sun iya farisanci sun haddace alqur'ani jama'a akwai garada akwai da za da ce na allo na tsangaya na islamiyya duk ga sunan gangaren eh, suna da makarantu suna da masallataya suna da ofis-ofis, suna da sakatariya suna da kaza an gane ko a nan yana nuna mana yaushe musulunci ya je sai ka ce mai tun zamanin zulkar ne da ya musu aikin nan su karantar da su to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko an turo shi zuwa duniya gaba da su ma da'awa ya kai musu kana har ya kai wa aljanu bai sarabna ilayka nafara min aljin eh, za ku kai wazin kasa a wajen wannan kenan malai ya ce ah, da suka je faja'alu ya ajabuna minhu sai mutanen suna mamakin nan da suka zo duba su ka san duniya na wani abu ne inda kake sai ka ɗauka nan ake a sharholiya yanzu in a nan biyu kake sai ka ce sai biyu ɗin ko ba ba? za ka je wata ƙasa za ka je saudiya kana zuwa ta ga wasu kawai suna ta rayuwa ma ba san kai ma akwai ka ba kama ita kake rayuwa ba ka san ma akwai su yanzu wani a kauye na gidajen sha uku amma sai ya ɗauka kawai duk duniya shi ne kawai sai ya je wani kauyen da ya fi nashi kuma ga wani shi ma duk haka da rayuwar Ka ga wani can a abuja eh, yana gida mai tsada yana ganin duk duniya shi da yana ta cin indomin da kwayansa yana ganin shefe jin daɗi ga wani can kuma a ƙauye matarsa ta hura wuta akan busasshen kashin shanu ta ba tukunyar ƙasa jan gabo ta taba shaftan an gane ko da tuwon tufsha an gane ko suna ci suna dariya a hasken wata suna kawo duk duniya ba wanda ya kai su jin daɗi na rayuwa yi wahalalle shi ne zai ce yayi wane yake rayuwa ne ma sai na kai shi da wane shi ne wahalalle yanzu wani ko yana da kuɗi yana dukiya yana da komai in an yi zaɓe ya fadi sai hawan jininsa ya tashi sai ya mutu kaga yana hangen kujera to wani ma bai damu da jefa ƙuriyar ba kaga ka rayuwa yake tafiya shi yasa abinda Allah ya baka sai ka gode mishi ka zanto kana da alƙana'a malam ba wasu ya ce guntun gatarinka ya fi mai ya fi tare ka ba ko ba ka ba masha malam ya ci gaba da cewa eh, sai suka tambaye su ku daga ina kuka zo ba zakaru da sai suka gaya musu ana min jihati amirin mumini na alwasif ai sarkin muminai wasif shi ya turo mu falam ya arifohu bil kulliya su ba sama waye wasif ba ƙarshen da ka je yawa ba san waye turon ba an gane ku balantana waye ne donal na yanzu din donal ne yau turon na duk da donal ɗin suna shi da kuwa Donal turon waye donal ɗin turon ɗin ne shi na donal shi na turon to na yanzu joe biden joe biden nan bai taɓa zama mataimakin shugaban ƙasa ba lokacin obama ko mataimakin obama ke nashi algova mataimakin wa algova a yi a an fi kama ba mataimakin bush ba kafin bush kuma waye don ba ya mataimakin don kilinti ka san monica lewinsky ba zamanin don don kilinti ba ga da waye an dubi ya an dubi ɗan mai shekaru wani galwaske ba shi ne wanda aka zargi bankalinta da mu'amala da ita ba aka ta kai ruwa rana kamar za a tsige shi na'am falan ya arbo bil kulliya sun manta au sanin sai wannan tawagar suka tafi ila jabalin amlas zuwa ga wani tsauni amlas mai tsantsi babban garne kai kasan tsaunin isa ga sun garya ya yake garra ta? to na walta mamalisa to masha Allah lati ta balayan masha Allah sai suka ga wani tsauri amlas mai tsantsi kenan na dutse ne na dutse gar a ma'afiyala ga sun tsantsi da labunin amur

ƙarshen garan ba za a bar shi haka ɗaya ina ashiru bai zo ba ne dama da sai an fara ɗauka tendes wayan da ba zo bai mun fita za mu ɗan gayyace su sai mu ɗan gana da su eh, don fatafaka da ɗaya rahoto wani watafaka da hashiru watafaka da tsallaba faƙa da mariya la'ara hashiru an kada min al-ghaibin amma ba za ta aula azza annahu ba wannan shirin sai malam yace aha sai suka ga wani tsauni mai tsantsi laisa alai khadra ba danyen abu a kai yawa su ma suna matsuwa gaba don a san suna nan an gaishe ku suka babu tsiro daya danye akan wannan tsauni an gane ku Eh, sai malai ci da cewa wai da saddu sai suka ga katangan hunalika yana in ka wuce ka wuce wannan garin daga mahadatan ƙur'ani ka yi tafiya sai ka samu wata tsauni tsaunin babu tsiro ko ɗaya kai to daga tsaunin sai wannan katangan da aka gina tsakanin da su yaju da maju wai da son sai katangar hunalika yana can من لبن حديد نبلونا كرفي لبن حديد بلونا كرفي لبن حديد أنا أنت لبن نونو لبن لبن حديد بلونا كرفي مغيب في نحاس يا بتي شكل تقول لنا ركاك يا كرفي وهو مرتفع ينادى ده توت ينا ده أو جدا قري لا يكاد البصر ينتهي إلى إنك كلي ba yadda aka ce dutsen ba za ta iya karsa mai sadaka ido don haka in ka ga wannan katangar iya kallon ka ya yi mai cikin hazo da hadin ba zai karshen shi kar ka ɗauka kamar wani garu fursuna na unguwar sarki wanda aka zagaye furzin da shi sai eh, shi wani mai wanka ka zo da an aje maka spring ka yi tsalle mai waka ka yi rabin shi <laughs> wannan kenan malai ci gaba da cewa a ido baya iya kallon ƙarshensa walahu sarifatun min hadith ko sharifatun ne yana da gini min hadidi na ƙarfe bina umar kafi kenan min hadidi na ƙarfe wafi fi wasali a tsakiyarsa babu na azif a yi ƙofa babba kamar yadda ake yin gate bin misra aini a kusurwa biyu shi ƙofar fa ba ta kafilet bane shi ma da madaran karfen aka yi shi mughal kofofin nan guda biyu mughallaqai ne a kulle kenan irin jadda guda biyu ba sliding ba open and close ne an gane ku. ka dubi kamar jaddan stadium din nan ka je ka dubi sakatan shi jaddan stadium nan da kake gani wanda ya walda shi shine shugaban masu walda na Afirka shi ya zo ya yi ya zo yaro su bai daɗe ba shi sa stadium na an gina shi ya kusan shekara talatin ko ma ya kai ya kai ishirin da ya? Eh? atf? Eh, ya kai talatin ɗin su kenan ya? Eh? na stadium na stadium to kaga ya kai talatin da kuma ka duba ginin ya sha rushewa ma sai ka ga gyaɗin a tsaye yake don shi bai taɓa kwanda dama ba shi kadai ma ga iyali ba an shi gyaɗin shi ma an daga shi ne <laughs> mutane sun kama ba ma inda mafatiya wulata nuku bil usbati ke aka sakin taya aka mai da shi amma shi ɗin yarin su wanda ya wanda shi an ba sa lambar yabo shi ya fi iya wanda afirka in ban manta ba ko akan wannan get din ne ma ka bashi lambar yabon eh eh ban san shekara na wannan fara lokacin ina eh eh to ka gani to an ba sa wannan matsayi to ka gani ya rasu ko to ka gani to an ba sa shugaban masu wanda na Afirka hmm. anan ba mai walda ko da yau amma a cikin da Allah sa sun gaje shi wannan kenan sai malai ya ce a a sa akwai kofa babba bi misra'aini a kusurwa biyu kai a kulle ko kofar guda biyu a kawana akwai kowa wani ko kofar ɗaya ne amma ta an masa sakata da kwaduna gefe ɗaya ma ɗaya? Eh, ɗaya? Eh? Eh? to malai ci gaba da cewa arduha mi'atu zira'in fa'inta zira'i ɗari, zira'i ɗaya har ɗari, mai fa'in wato kaurin wannan katangar ba inci tara zira'i ɗari. sai da aka jera ruwan ƙarfuna ya kai zira'i ka ko daga nan su ana ai ba zai baka zira'i ya fi ne. eh <laughs> ya kai zira'i ɗari to kaga ya kai da hamsin eh nan kaduwa eh ya fi tsayin bulon eh ya fi zai fili don kaga yanzu wannan ko bulon ka tsayar ba zai fi haka ba to kaga ya eh? zurayi dari eh <laughs> to shi yasa ina zai fasu ba man tsara ulahu nakma Allah ce ba za su yi su fasa shi ba eh fi dulin a tsayi kuma Eh, mi'atu zira ya fi zira idari wa fi tsakhanati khamsata azro har yanzu akwai gyara ana arzu hami atu zira fadin afwan fadin daga dutsen nan zuwa dutsen nan shi ake magana yi dari. an gane ko sannan kuma yake cewa fi dole mai ake zira tsawon zira'i ɗari wa fi sahana kaurinsa afwan hamsa ta azuru zira'i biyar ne kaurin kaurin zira'i biyar ka gwada mu zira'i biyar daga nan daga bangon nan ɗaya biyu uku hudu biyar to kaga ya kai fadin sanda nan yawa kaga yanzu ma wannan kaga mai yiwa din kai ka gwada ba zai je shi. masallaci Allah balawa to kaurin kaɗan nan shi eh. eh. wa alayhi quflun yana ɗauke da kwaɗo dulu tsawon kwaɗon sab'atu azru zura'i bakwai sai kaurin kwanon kuwa ba ba ya kai ba a guda ba shi ne eh. ne nan ce mai ne ko mai ba kuna wani abu a zaɓa up down up yangar tsaye so shi ne girfila mare aban mare ha yawa ben sai down wani oh masha Allah to kaga su sun gane karatu to <laughs> su sun gane sai ba ka yi ba ko a zamanin ka ka zamanin ka mai wa turawa ba zuwa najeriya ba wannan kera kai ma al'ura ku a zamanin guwa to ka tsira kai ba a zamanin ka ba ka girin su alin guro ai ma ya kira koyar shekaru ta ta daga jara koran ka suna karewa wannan kenan malam ya ce wa inda zalikar maka a wannan wurin haras akwai wasu masu tsaro wasu masu gari masu tsaro buna, inda alqufl suna buga jikin kwadon fi kullun kullum sai an buga gwan gwan an gane ko eh don su yaji da majus sa ana gadi ba wajen bayan ya kare da akwai jami'an tsaro fa yasma'una ba'da zalika in sun buga gwangwan ba ga sai su riga jin sautan aziman sauti mai girma ana ihu mutsi da na tsoratarwa fa ya lamuna sai su sani anna a hadal babi bayan wannan kofar horasan akwai masu tsaro wa hafaza akwai masu kiyayewa eh ma'ana in sun buga sai su yaju da suna ihu don kullum ana suna kokarin bugewa ne su shigo sai dai ba su aiki da daddare sai da rana eh wa qaribun min hadal babu kusa da wannan kofar isnani a ganoyi guda biyu a azimani masu girma bainahuma tsakaninsu eh tsakaninsu ainun akwai wata idaniyar ruwa ma'inar ruwa mai daɗi wa fi da ha'ahuma a ɗaya daga cikinsu baƙayar imara an zubar da kayan gine-gine baƙaya ragowar al'imara kayan aiki da aka yi min magharin zaga shobel a wajen da aka yi aiki wa labin min hadid da bulo na ƙarfe wa ghairu zalika wai za labina tsawon kowane bulo zira'un zira'i wa nisun da rabi fi mislihi a misalinsa fi sumuki shubrin fi sumuk ya sumuk cikin tsawon shibirin one feet shibir ɗaya one tsawon bulodu one feet sai eh, daga ƙasa zuwa sama tsayin haka kuma shine zira'i ɗaya da rabi wa zakar sun ambata wani ba da halifa wasir ya tura su suke ba da labarin nan sun ambata ana wasu sa'alu a tilkal bila sun tambayi mutanen garin hal a hada mai yajudu wa majuj shin sun taba ganin mutum ɗaya cikin yajudu da majuj a akhbarun sai suka ba su labari annahum ra'aw minhum ashkhasan wata rana sun ga wani wasu mutane cikinsu, fauka fawqa a saman wasu tudu mana a can ciki din akwai wani tudu ta inda ju da majuj suke ta bangaren su akwai wata tudu ta ciki wanda ta waje aka gine ta ciki tsakiyar can akwai tudu sai suka hango su an gane ko fa habbatin rihu sai iska ta kada fa alqadhum ilayhim sai ta jeho su da kan tudun suka yi kasa fa za a rajul minhum shibr wai za ga tsayin su baya wuce 1 feet aunin su shibir ko rabin one feet to me yiwa idan wannan ruwayar ya inganta ya mutu za ka ce one feet kaza me yiwa don tazarar nisa da yake tsakanin su da shi ai yanzu mutum yana iya hawan irin karfen MTN din nan sai ga gansa dan karami ko to kenan don nisa da yake tsakanin su da tsayin tudu sai a gansu kamar one feet ko one feet and half wannan bayani domin albidaya juz'i na bakwai shafi na ɗari da talatin da bakwai zuwa ɗari da talatin da takwas me dalilin wannan bayani wa mahama ya kun ko ma ya ya kasance min amri na wa'ina al'amura da muke irgawa yana nuna mana da fa inna hadha sadda lalle wannan katangar mawjudun al'an tana nan a yanzu fi azerbaijan a azerbaijan wa armenia da armenia dubi aljami da akamil tafsirin ƙurɗubi za ka sha wannan bayani wa ala wajihin a bisa fuskar iyakan cewa fi makanin jabali shi wannan yankin da tudun nan gini na yake wurin akwai tsaunuka shahibun masu masu tsananin shahibun masu tsawo al suna da tudu shadidu tabarrus an gane ko tana da tsananin kauri manya-manyan tudu ne daman kan je ko wuraren su afghanistan tajistan yanki ne masu tudu can aka samu su tora bora su waye su waye to yanki akwai tudu da yawa eh, ka'imun kajidarai ne daga akwai wasu tuddai jabalai shahikin don wa alawaji tadi makanin a wancan yanki ma akwai jabalai wasu duwatsu biyu shahiqul irtifa suna da tsananin ɗaguwa, shadidu tadarrus suna da tsananin ko kace tadarrus fadi ta sama kamar haƙori da ake wasu su a turmin Hakori. ka'imun wayannan tsaunuka biyu ɗin suna tsaye ka jidarai ne kamar bango guda biyu shami khairi masu tsayi ala janibai a gefensa fil mudayyiq a wani wuri mai matsi aljabalai ma'aruf a can wayannan duwatsu guda biyu an fi sanin su bi ismi da sunan daryal eh, ba na walama ba daryal ai na walama na jinjiri ne a wajensu wa huwa marsumun wannan duwatsu guda biyu akwai zanen fi jami'il khara'id al-islamiyya a dukkanin kalandodin musulunci suna kawo hoton wannan ko ko ka je ka dubi kaset inda aka sa masa suna ardul qur'an ko kuma littafin da aka kira haka duk wuraren da qur'ani ya bada tarihinsu in ana ganin su sai da aka dau hoton su an gane ko war rusiya da kasar rusiya rasha fi jamhuriyar georgia eh, a jamhuriyar georgia georgia ina take georgia ya georgia tana makwata ne mai rasha ta taba zuwa shi ukraine to shi kenan georgia وقد استخدمت تاي هدما في تشييده كقضاء الحديد الكبيرة وجن قارا مسا تصوف wani yanki na karfe babba wa afraga alaihin nuhas al-munsahir wa afraga wa afraga alaihin wato gadi kai a rasha ko jojja sun yi aiki fi tashidi wajen kawata wannan tsaunin tashida nan kawatawa kidawul hadid da wasu yankuna na karafuna alkabira masu girma wa afraga aka zuba akai annuhas karfe ko tagulla ko karfe almusahir narkake kama al qur'an kamar da alqur'ani ya siffanta shi alkalimi girma tamaman cikakke o katulun shi wani rairayi ne ha'ila mai laushi min hadidi na karfe almakhlud wanda aka hada shi bin nuhas da da karfe ko tagulla maujuda ana samun sa fi jibalil qoqas fi mantika a yankin daryal aljabaliya yanki ne mai tsauni wai ya haƙiƙa ita haƙiƙa ne ƙa'imatun tana tsaye da kulli man arada an yaraha to wanda yake so ya ganta to wannan wani magana da Malam ya ɗauko a nan sai mun sake ɗaukan shi a karatun gaba kafin mu gina shi da hadisin da yake bayanin yadda ya ju da majuj suke ƙoƙarin fasa wannan dutsen su shigo wannan biyu da kake ciki eh, Allah rama ku da sharinsu abu da muka faɗa na daidai Allah samun tarayya alada kuskure ko kuma tuntuɓe harshe Allah ya fi mana Allah sa mana albarka gaba ɗaya cikin karatu da muke yi kuma ya sa albarka cikin kasuwanci lokuta da kuke bayarwa ku yi karatu Allah ya azumta ku ya ƙara muku lafiya Allah ƙara mana dacewa ya haɗa mu a aljanna matasanmu da iyayenmu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة جنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة ما يسكن والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين